Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Asabar 27 ga watan Mayu shekarar 2023. kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ko kuma kafin mu kawo muku labaran duniya za ku sudan ta bukaci dakarunta da suka yi ritaya a shekarun baya su mai da kayan sarki domin tallafa mayakanta a yakin da suke da dakarun rundunar gaggawa ta rsf rahotanni na cewa rasha za ta fara aika makamin nukiliya zuwa belarus amma ukraine ta ce ba ta girgiza da hakan ba shugaban amurka joe biden ya ce ana dab da kammala cimma matsaya game da mizani koyon basussukan gwamnati to kanan labaran kenan kasar niger ko ta cimma wata yarjejeniyar aikin bincike da kuma haƙo man fetur da kamfanin sinopec na kasar china da zammar wato ninka yawan ɗagen man da nijar ta za ta shigar da su a kasuwar duniya bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar kano ta ce rahoton bincike 'yan sanda game da tuhumar kisan kai da akan da ake ba wasu wato shugaban masu rinjayi na majalisar wakilan najeriya alhassan ado doguwa ya nuna wanda ake zargin ba shi da hannu a wannan lamari kamar kowace safiyar asabar yau kuma za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya masu rai assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun rundunar sojojin sudan ta bukaci dakaranta da suka yi ritaya a shekarun baya su mai da kayan sarki domin tallafawa mayakanta a yakin da suke yi da dakarun rundunar gaggawa ta rsf rundunar sojojin ta sudan ta bukaci tsafin mazan jiyan da su miƙa kansu sansanonin rundunar mafi kusa da su kuma hakan wata manufa ce ta ƙarfafa ayyukan mayakan rundunar amma masu kula da lamura na ganin matakin ka iya rura wutar fada tsakanin su da mayakan rundunar rsf kwanaki kaɗan bayan sanya hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta duk da yarjejeniyar ana ci gaba da jin harbe-harbe da aman ababen fashewa a sassan ƙasar ta sudan cikin makon da ya gabata sai dai ƙasashen amurka da saudi arabia da ke zaman masu sanya ido a kan aiwatar da yarjejeniyar sun faɗa jiya juma'a cewa ana samun kyautatuwar yanayi ta fuskar mutunta yarjejeniyar daga bangarorin biyu hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da babban hafsar rundunar abdulfata alburhan ya bukaci sakataren majalisar ɗinkin duniya ya sauya jakadan majalisar da ke aiki a sudan a wata wasiƙa da ya rubuta wa sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio gutris babban hafsan mayakan sojin na sudan ya ce akwai bukatar sauya jakadan na majalisar ɗinkin duniya a sudan Mr. Balka a cewar wasu majoyi na fadar shugaban kasar ta Sudan. Rotani na nuni da cewa Rasha za ta fara aikawa da makamin nukiliya zuwa Belarus, amma wani babban jami'in tsaro a kasar Ukraine ya ce ko kaɗan bai girgiza ba game da hakan. A wurinmu ba sabon labari ba ne, a cewar Oleski Danilov, babban sakataren tsaro na Majalisar Tsaro ta ƙasar Ukraine. ya ce kiran a shirye take ta kaddamar da martanin farmaki da aka daɗe ana sa ran gani a kan dakarun rasha da ke ukraine amma bai fayyace ranar da za su kaddamar da martanin farmakin ba sai dai ya tabbatar da cewa kungiyar sojojin wagner na janyewa daga birnin bakhmut na ukraine din ita ma ma'aikatar tsaro ta birtaniya a bayanan da takan fitar kulle yaumin game da yadda al'amura ke wakana tsakanin rasha da ukraine ta tabbatar da cewa dakarun na kungiyar wagner sun fara janyewa daga birnin na bakhmut a hannu guda kuma shugaban na ukraine vladimir zelensky ya faɗa a juma'a cewa sannu a hankali ƙasarsa na samun ci gaba ta wajen samar da jiragen yaƙi na zamani domin tinkarar ƙalubalen da ke gabanta a cikin makon da ya gabata wakilan ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki na duniya wato amurka da china sun yi ganawa irin ta ba sabon ba cikin watanni da dama da suka gabata. Sakatare cinikayya da kasuwanci ta Amurka Gina Ren Mondo ta faɗa cewa ganawarsu da takwaranta na ƙasar Sin Wang Tao game da al'amuran da suka shafi manufofin fitar da kayayyaki ƙetare da cinikayya da harkokin saka jari ta yi armashi ainin. Kazalika ministan harkokin kasuwanci da saka jari na China ya yi wata ganawa ta daban da jami'ar amurka game da lamuran kasuwanci catherine tai a gefen taron ministocin harkokin tattalin arziki na yankin pacific da ke gudana a detroit jihar michigan ta amurka tarukan biyu na zuwa ne bayan shugaba joe biden ya alamta farfado da alakar amurka da china wace ta samu tasgaro tun lokacin da ta harbo wani jirgin balon na china a watan fabrairu bisa zargin cewa yana shawagin leƙen asiri ne a sararin ta? wata babbar alama da za ta ƙara ƙarfafa yunkurin sabunta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ita ce ko beijing za ta lamunce da bukatar washington kan ganawa ta musamman tsakanin sakataren harkokin tsaro na amurka lloyd austin da takwaransa na china li shampu a gefen taro kan harkokin tsaro da zai gudana a kasar singapore mako mai zuwa labarun na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a yayin da ake dab da kammala ayyukan shimfiɗa bututun man fetur daga jamhuriyar Nijar zuwa makwabciyarta jamhuriyar Benin. hukumomin kasar ta nijar sun cimma wata yarjejeniyar ayyukan bincike da hakoman fetur da kamfanin sinopec ta na kasar china da zimmar ninka yawan ɗanyen mai da nijar za ta shigar da su a kasuwar duniya taswirar ma'adinai dai ya ta yi nuni cewa nijar na da gonakin ɗanyen mai akalla 35 wakilin muryar amurka a birnin murya mai silimin mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani bayanan kwararru a fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun yi nuni da wasu alamomin da ke tabbatar da cewa ba idan rijiyoyin man da ake da su a karkarar agadem da ke jihar difa allah ya albarkaci ƙarƙashin ƙasar nijar da ɗumbin man fetur a wasu yankunan na daban dalili kenan kamfanin sinopec na ƙasar china ya bukaci samun lasisin gudanar da bincike da na ayyukan haƙo man fetur mafarin wannan yarjejeniya da aka rattaba wa hannu a nan birnin yamai a cewar ministan man fetur na jamhuriyar nijar mamman sani muhammadu wannan yarjejeniya hanya ce da za ta ba kasarsa damar samun ci gaba a fannoni da dama pour le niger ce partenariat avec ya ce a bangaren niger wannan hulɗa da kamfanin sinopec abu ne da zai taimaka ƙasar ta bunƙasa sha'anin man fetur ɗinta da samar da aikin yi ga 'yan ƙasa tare da haɓaka ayyukan samar da makamashi da bunƙasa tattalin arziki. Ce partenariat nous aidera donc à poursuivre la transformation de notre vaste. Jakadan China a Niger Jiang Feng da ke jawabi a madadin tawagar jami'an kasar a bikin saka hannu kan wannan yarjejeniya ya yaba da hulɗar kasashen biyu. Cet accord qui vient d'être signé témoigne. Ya ce yarjejeniyar da aka rattabawa hannu kanta shaida ce da ke fayyace yadda China ke da kyakkyawar niyyar ba da gudunmuwa a ayyukan ci gaban tattalin arzikin niger da jin daɗin rayuwar al'ummar ƙasar. La réponse est a yanzu haka ana iya cewa an ci karfin ayyukan shimfiɗa bututu mai tsawon kilomita akalla dubu biyu wanda za a yi amfani da shi wajen fitar da man nijar zuwa tashar jirgin ruwan seme da ke jamhuriyar benin abin da ake ganin sa a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da ke kara jan hankulan manyan kamfanoni irin su sinopec zuwa wannan ƙasa malam zabairu ma'azu shine babban magatakardan ofishin ministan man fetur shi kwaɗan wanda ga son mai in ya ga akwai inda aka hidda shi akwai pipeline to wannan shi na ƙara mai kuzari shi zo cikin ƙasa to in kun ka diba niger mun kai wannan lokaci saboda ginar da mu muka yi ta kai tamanin da goma bisa ɗari kenan duk wani kamfani bai kai sai mun kire shi ba shi da kanshi tun da ya san da in ya yi research ya ce man shi hidda ba za ta mai waya ba tun da akwai pipeline. A nan gaba ne kwararrun kasar ta niger da na kamfanin Sinopec za su zauna domin tsayar da ka'idodin da za a gudanar da ayyukan bincike da hakar man. A shekarar 2011 ne niger ta fara sayar da man fetur dinta a kasuwa, inda kowace rana kamfanin CNPC ke haƙar ganguna 20,000 a Rijiyar Agadem. adadin da a nan gaba kaɗan zai karu zuwa ganguna dubu ɗari da goma a kowace rana a cewar gwamnatin wannan ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu da yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga mahmud da ci gaban labaran duniya shugaban amurka joe biden ya ce ana dab da kammala cimma matsaya game da mizani ko yawan basussukan gwamnati yayin da 'yan jam'iyyar republican ke ci gaba da tattaunawa da wakilan fadar white house ta shugaban amurka shugaba biden ya ce ana muhawara da juna kuma ina da kyakkyawan fatan cewa daga nan zuwa dare za mu samu sukunin cimma matsaya sakatariyar bitalmalin amurka janet yellen ta yi gargaɗin cewa gazawa wajen yin abin da ya kamata ko ɗaukar matakin da ya dace ka iya haifar da raɗaɗin rayuwa ga amurkawa da iyalansu ya kawo cikas ga matsayin shugabancinmu a duniya kuma ya haifar da kokwanto a kan ƙwazonmu wajen kare muradinmu na ƙasa da sha'anin tsaro shugaba baden da shugaban majalisar wakilan amurka kevin mccarthy na ƙoƙarin a cimma matsaya a kan rage kasafin ƙasa zuwa shekaru biyu wanda kuma zai ƙara wa'adin mizanin basussukan gwamnati zuwa shekara ta 2025 wato bayan kammala zaben shugaban ƙasa da za a yi baɗi. Bayan tarukan sirri da muhawara mai zafi tsakanin ɓangarorin majalisar dokoki da wakilan fadar White House ana ganin sakamakon tattaunawar na dab da fita. nan gaba kaɗan za a ƙaddamar da tashar teku da aka samar a yankin yammacin myanmar bisa tallafin indiya buɗe tashar wadda aka daɗe ana dakon fara aikinta na zuwa ne a daidai lokacin da new delhi ke ƙoƙarin murƙuce tasirin china a yankin kudu maso gabashin asiya jirgin ruwa makare da jimlar tan dubu ɗaya na siminti ya fara isa tashar da ke garin stewart na Myanmar daga birnin Kolkata na India. Tashar wadda ta lankwame dala miliyan 484 za ta sada wasu sassa da dama na arewa maso gabashin India da ba sa gabar ruwa ta ratsa ta jihohin Reknin da Shin da ke yammacin Myanmar ta kuma kewaye kasar Bangladesh. a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar kula da tashoshin jiragen ruwa da hanyoyin ruwa ta kasar india ta ce sabuwar tashar ta sitwe za ta samar da sabon yanayin sufuri na zamani tare da buɗe kafofin hada-hada tattalin arziki ga myanmar rundunar sojojin sudan ta bukaci dakarunta da suka yi ritaya a shekarun baya su mayar da kayan sarki domin tallafawa mayakanta a yakin da suke da dakarun rundunar gaggawa ta rsf rundunar sojojin ta sudan ta bukaci tsaffin mazan jiyan su miƙa kansu ga sansanonin rundunar mafi kusa da su kuma hakan wata to a gaida mahmud ibrahim kwari da ya karanto bana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla gwamnatin jihar kano ta ce rahoton binciken 'yan sanda game da tuhumar kisan kai da aka yi wa shugaban masu rinjayi na majalisar wakilan najeriya alhassan ado doguwa ya nuna wanda ake zargin bashi da hannu dangane da lamarin azantawa da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari a yayin taron manema labarai anthony janar kuma kwamishinan shari'a na kano barista musa abdullahi lawan ya ce rahoton binciken ya nuna za su gurfanar za a gurfanar da wasu mutane biyar da ake zargin su suna da hannu a cikin rikicin da ya hallaka mutane kimanin goma sha shida yayin tarzoma a zabe tarzoma na zaɓe a garin tudun wada ga kuma tattaunawar tasu ranar juma'a da ta wuce an kawo mana kundin bincike kuma mun duba kundin bincike mun yi nazari kuma a cikin nazarinmu da muka yi a cikin kundin bincike akwai shaidu wanda su idan ka duba a shari'ance idan ka kai ba za ta tsaya ba dalili a su wasu sun ji wani ya ce ya ɗauki karamin bindiga ya harbe shi a bayanin shi na farko a bayanin shi na biyu kuma ya ce a babbar bindiga ce karamar bindigan nan kuma yana cewa daga hannun 'yan sanda ya anshe ta 'yan sandansa da aka sa ya anshe ya harbin nan da aka binciki 'yan sandan da su da su da aka ba su duk yana nan ba ya amfani da shi ba bindigan ma ba ya amfani da ita ba kaga a nan gurin babu yadda za ka yi ka yi amfani da wannan shaidar. To akwai bayanan da ke cewa an cinnawa ita sakatariyar NNPP wuta ne bisa shi umarnin uh, alasan ado doguwa shi shine nake ma bayani yi. akwai kuma bayanan wa'anda su kuma suka zo suka ce wanda su muka ce a tuhuma suka ce su ne garin sa wuta akan titi sun kona taya saboda a yanda suka ce an taho da uh, sakamakon zaben doguwa za a kawo nan aina coalition office da yake tudun wada sai suka blokin hanya suka tara hanya don kar a wuce da wannan sakamakon a wannan lokacin 'yan sanda suka fito suka dinga harbi da tear gas suka ce garin su shiga da gudu office din nasu inda ya kone da fetur din da wuta a hannunsu a nan ciki fetur din ya zube wuta ta tashi wannan su biyar haka suka yi bayani a jere duka iri daya kenan kamar binciken da kake magana da kuka samu ya wanke alasan ado doguwa kenan a takaice eh, a shara'ance dai kam a shara'ance wannan binciken da aka yi a shara'ance babu yadda za a yi ka tuhume shi da kona guri ko da harbin wani ko da mutuwar wani a binciken yadda ya nuna kana ba ku gano umarninsa ba misali a nesa ko a kusa to ai tun daga wanda suka zo suka ce su suka yi ai kaga dama ita shari'a yadda take idan akwai ana tuhumar mutum da laifi in akwai shaida da take nuna kamar ya yi laifin kuma shaida da take kuma wanke shi kamar tana wanke shi ko kuma ma ta wanke shi to a shari'ance cewa aka ka ɗauki shaidar da take wanke shi yanzu rayukan waɗancan da suka mutu ina mako masa a shari'ance tun da ku nan binciken ku ya wanke alasan ado eto eh wannan ai wata tambaya ce kuma daban bincike kundin bincike abin da ya nuna su wa'anda za a tuhuma da su wa'anda suka rasu saboda ai na faɗa shaida wanda i gani ya ce hadda su aka sa wuta su wanda suka zo suka yi bayani suka ce eh su suka sa wutan a waje sun faɗa sun ce hadda wa'anda suka mutum aka sa wuta kuma da aka zo aka kora su ciki a cikin wannan gudun da suke suka shiga a nan wuta ta tashi su wa'ancan suka mutu. Da haka za a iya cewa zance ya kashe kansa da kansa kina. bincike dai ya nuna cewar ba za a iya tuhumar shi wanda ake zargin yayi ba bayan alasa a dodoguwa akwai wanda gwamnati ko 'yan sanda ke tuhuma da wannan al'amari misali e, akwai su wa'annan wa'anda na gaya maka sun faɗa cewar su suka sa wuta a kan titi kuma da aka kora su suka shiga ciki da har wa'anda suka mutum suka shiga ciki wuta ta tashi to wa'annan su su biyar ɗin. su ne muke tuhuma da sa wuta a guri da tada tarzo. Za a gurfanar da su ne a shari'a ko kuma akwai wasu dabaru da na shari'a? Za a gurfanar da su a kotu mana. Ai mun riga jiya fa kawai muka fitar da abin nan kundin nazarin namu. Me za a caje su da shi? Kamar yadda ma bayani za a caje su da yin banna da sa wuta. To Mahmud Ibrahim Kwali kenan a tattaunawansa da Anthony Denner na jihar Kano. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. dawo lafiya a yau zai duba batun alkalumar da hukumar 'yan sanda mai kula da motoci ta kasar ghana ta fitar inda mutane 544 suka mutu a watanni ukun farkon wannan shekara lamarin da ya tada hankalin al'umman kasar akan haka ne kuma muka tuntubi isa ali shugaban kungiyar insula mai fafutukan kiyaye hatsara ababen hawa a kasar ghana ko menene babban aiki da su kungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutukan kiyaye hatsara za su yi a wannan shekara domin dakile yawan hatsira a kasar sai ya ce to shekaran gade eh, san ce mun shirya harkoki da dama amma kamar yadda na fadi da dazu saboda ba arziki arziki mu bai da yawa ba mu iya mun harkoki da dama abinda yanzu dai mu eh, shekaran ga mun ka sa eh, sai mu ce himman mu kai shine na farko eh, shi batun huran da muke gwadawa muna kiran gwamnati ta yi kokari iya so a bar wannan ta yi aiki na farko kenan sa'annan kuma na biyu kuma za mu ci gaba da falkar da jama'a a gidajensu kan radiyo kan talabishin kan intanet shine social media facebook da twitter duka muna amfani da wannan muna kira hankulan jama'a sannan kuma eh, kuma za mu saya eh, sayin daka kan da eh, kungiyoyin da mu ce jami'oyin gwamnatin da ya fi su yi aiki za mu saya kansu sosai iya so su yi hayyukan da an ka sa su su yi saboda kowane wata dai ana biyan su dai gwamnati na biya kuma cikin wannan eh, harajin eh, tax kenan kamata ne su yi aiki sannan eh, sai mu ce na karshe dai kira dai muke kira mu ma jama'a kuma a zo a taimake mu iya so mu duba yadda za mu yi mu rage kan titi saboda in mun ka duba mutane dari biyar da arba'in da hudu ai ba karamin lamba ba ne kamata ne mu duba mu rage wanga eh, namba kenan ya so gari ta samu ci gaba saboda cikin wanga jama'an da suka rasa rayukansu akwai wadanda sun ke zuwa jami'a akwai wadanda sun ka kare jami'a akwai wadanda sai mu ce eh, doctors akwai engineers akwai jama'a da dama akwai wadanda gwamnati ta ba ta arziki kai ta aka karantar da su akwai wadanda iyalansu ma sun ka duba su sun ka kai su makaranta saboda gobe su ma an sun kai girma iyalan kuma da jama'a su ci amfani amma saboda hasari kan titi gwamnati mun rashi wanga mutane duka in mun ka duba in mun ka duba irin eh, sai mu ce bashi ko Eh, arzikin da gari duka baki daya ke batawa eh, batawa kai wanga hasarorin da ake gaskiya ya kama na damuwa saboda shi kirawa muke kira eh, jama'a baki daya da gwamnati da kungiyoyi da yan arziki duka su zo iya so mu hada an kullum mu mu magance wanga matsaloli kan titi ni ma na gode sosai salamu alaikum To Dalla a gaida Isa Ali shugaban kungiyar Insula mai fafutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a birnin Accra. A mako mai zuwa kuma za mu shiga tarayyar Najeriya inda hukumar kiyaye hatsarin kasar ta Road Safety ta ce sama da mutane dubu arba'in ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon hatsarin ababen hawa a Najeriya. shugaban hukumar kiyaye hatsara ta road safety a najeriya dauda biyu shine bayyana haka a birnin abuja yayin gudanar da bukukuwan mako na kare haɗura na majalisar ɗinkin duniya a karo na bakwai ya ce irin waɗannan haɗuran kan titunan su ne ke haddasa mace-mace da kuma na kasar al'umma a ƙasar ya kuma ce mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne suke mutuwa yayin da sama da miliyan hamsin suke jikata a duk shekara a faɗin duniya a cewarsa babu wata barazana ga mutane masu shekaru biyar zuwa 29 kamar haɗiran ababen hawa domin ɗaya daga cikin mutum hudu da ke mutuwa na faruwa ne tsakanin masu tafiya da kafa da kuma masu keke a najeriya sama da mutane dubu arba'in ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon wannan annoba da za a iya kauce masa inji shugaban shugaban na road safety ya ce majalisar ɗinkin duniya ta tsara wani shiri na duniya na shekaru goma na ayyukan kiyaye hatsara na shekarar 2021 zuwa talatin. ya ce majalisar ɗinkin duniya na da manufa ta kiyaye hatsara ta rage mace-mace da jikata ta ababen hawa wanda zai kai kashi 50 cikin 100 nan da shekarar 2030 hukumar road safety a najeriya na yin haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya da ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya da majalisar ɗinkin duniya na shekaru goma na ayyukan kare hatsara da rauni don bikin makon da ayyuka daban-daban to sai a biyo mu a sabon mako idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri yanzu a madadin isa ali shugaban kungiyar insula mai fafutukan kiyaye hatsari a birnin accra da daukacin ma'aikacin sashen hausa musamman jumbe hamza da ya hada mana sautin baba yaku makeri ne daga nan birnin washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya madalla yanzu ko lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce hakika yau ce ranar yara ta duniya. Tabbas muna alfahari da wannan ranar saboda haka yana da kyau iyaye su zamo masu baiwa 'ya'yansu ingantacciyar tarbiyya domin yin hakan tamkar gina ingantacciyar al'umma ne aka san yin hakan kuma to matsala ce babba allah ya kare sako na gaba ya fito ne daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa hakika tsauraran matakan tsaro da aka dauka a birnin abuja gabanin rantsar da sabuwar gwamnati abin yabawa ne Allah ya sa sabuwar gwamnati ta zo da alheri ga al'ummar kasar mu Najeriya amin summa amin. Wannan sako na cewa muna yi wa dukkan sabbin jagororin kasar mu Najeriya murnan shirye-shiryen rantsuwar kama aiki da za su yi jibi litinin idan Allah ya kai mu. to Allah ya dafa musu ya ba su ikon yin gaskiya da adalci amin daga isun dila faki da alhaji haruna walo faki sai kuma sakon haɗin gwiwa daga jamila ado salati goma ga annabi rijau da aisha lawan bin hambali mk dan silba sakkwato da maimuna aliko auta kafinta yalwa da aisha usaini dangote karasuwa tare da fati ado salati goma ga annabi rijau suka ce gaskiyar maganar mu dai yadda muka yi farin cikin hawan shugaba muhammadu buhari haka muke farin cikin saukar shi domin wallahi ya yi muna bazata duba da irin yadda ya yi ta sharara muna kuka wai tausayin mu yake ji ashe kura ce ya lullube muna da fatar akuya muka ɗauki kara da kiyashi ba mu sani ba sako na ƙarshe ya fito daga bafa haruna bajoga garkuwan ƙungiyar muryar talaka ya ce assalamu alaikum voa hausa yara manyan gobe yara sanyin idon al'umma na soma da wannan ne albarkacin ranar yara ta duniya wacce majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar 27 ga watan mayu kowace shekara domin hidimtawar yara da ɗebe musu kewa da jinsu a jiki da wannan muke fata al'umma za su ci gaba da jan yara a jiki ta hanyar nuna musu jin kai da ƙauna da kuma tsayawa don ba su ilimi kuma da lasa a ci gaba da aiko mana da sakonnin mu kuma insha Allah za mu rika aiko muku amma kafin mu kai ga mu na gaba da wannan sako Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Shirin ilimi garkon ɗan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a ƙasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran ƙasashen duniya. Sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon ɗan adam wanda ni Babangida Jibrin ka kan shirya da kuma gabatar voa duniya a tafin hannunku can ba da ba to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice sojojin sudan ta bukaci dakaranta da suka yi ritaya a shekarun baya su mai da kayan sarki domin tallafawa mayakanta a yakin da suke yi da dakarun da na gaggawa ta rsf rundunar sojojin ta sudan ta bukaci tsafin mazan jiyan da su miƙa kansu sansanonin rundunar mafi kusa da su kuma hakan wata manufa ce ta ƙarfafa ayyukan mayakan rundunar amma masu kula da lamura na ganin matakin ka iya rura wutar faɗa su da mayakan rundunar rsf kwanaki kaɗan bayan sanya hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta duk da yarjejeniyar ana ci gaba da jin harbe-harbe da aman ababen fashewa a sassan kasar ta Sudan cikin makon da ya gabata. Sai dai kasashen Amurka da Saudi Arabia da ke zaman masu sanya ido a kan aiwatar da yarjejeniyar sun faɗa jiya Juma'a cewa ana samun kyautatuwar yanayi ta fuskar mutunta yarjejeniyar daga ɓangarorin biyu. rahotanni na nuni da cewa rasha za ta fara aikawa da makamin nukiliya zuwa belarus amma wani babban jami'in tsaro a ƙasar ukraine ya ce ko kaɗan bai girgiza ba game da hakan a wurin mu ba sabon to duka duka kuma iya abin da muka kawo muku kenan sai kuma an jima kaɗan da yamma insha Allah za ku je mu da misalin karfe 8 gudun Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai zo karfe 7 agogon GMT da karfe tara kenan da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni gabatar da shirin da daji balawi da kuma patrick daya wanda suka taimaka wurin kawo muku shirin baba ya makeri ne ke muku sallama assalamu alaikum